mun zo kotun nan ne muna neman incin biladama gaba ɗaya wanda suke ƙasan nan da wayanda suke mai duk a borno state yobe da adamawa state a hakkin da muke nema shine tun ranar sha hudu ga watan biyar shugaban kasa ya kafa dokan ta ɓaci to daga kafa dokan ta ɓaci nan sai aka yanke hanyoyin sadarwa gaba ɗaya sai ya kai ga waɗanda suke maiduguri ba za su iya waya da kowane bangare na duniya ba kuma ba za a iya waya da su ba shugaban ƙasa yana da inci ya kafa dokan taɓaci idan ya kamata kamar a wannan yanayi amma dokan taɓaci ba za a kafa ta a demokradiyya wanda kuma za ta tauyewa bil'adama gaba ɗaya hakkinsu ba za a dubi dokan a wannan gefe sannan kuma a dubi hakkin jama'a a wannan gefe so muna cewa saboda akwai cibiyoyi ta tarayya kuma cibiyoyi ta tarayya na akwai bil adama daban-daban daga kowane jiha na najeriya daga kowane ah, ƙasa na afirka sannan daga kowane kasa na duniya bai kamata a yanke sadarwa gaba ɗaya yadda iyaye da abokan arziki da mata da business associate da abokan aiki ba za su iya magana da waɗanda suke maiduguri ah, suke borno state yobe state da adamawa state ba shi yasa muka zo gaban kotu mu ce dokan da shugaban kasa ya sa da suka yi amfani da eh, airtel da globacom da eh, mtn da etisalat ya yi tsanani sosai muna roƙon kotun nan ta soke wannan bangare na doka kotun ta amince kotu abinda ta faɗi shine e eh, kes dinmu yana da kyau kuma kes dinmu ana yi ne a madadin talakawa gaba ɗaya sannan kuma kotu ta ce abin da ba mu yi ba shine ba mu nemi izininta saboda mu ba wa globalcom da mtn service a lagos tun da ba a nan gombe suke ba za mu kai musu takardar ta na wannan sammaci din to amma a nan gombe ne za a ci gaba da shauraren karin ko kuma dai za a kai lagos din ne ko abuja a'a a nan gombe za a yi kes din amma takardu na sammaci za a kai wa wayannan ah, wayanda muke kai kara a to ba ga wayannan kungiyoyi na masu fafutukan kare hakkin yan adam kun samu wasu korafi daga wasu mutane da a dangane da wannan ah, hali ai kamar yadda kuke ji koyaushe yana tafiya a kowane bangare kullum dare da rana safe da yamma ah, maza da mata iyaye da yara kananan yara da manya da kanana gaba ɗaya da mata kowa yana jin wannan kuncin abin da ake ciki ka duba afghanistan su pakistan wannan kasashe ne wanda ake yaƙi fiye da nan amma ba a taba yin lokacin da aka sa doka ta ɓaci aka yanke harkokin sadarwa gaba ɗaya ba in ka duba kamar kanada sun taba samun similar situation amma ba a taba sa doka ta ɓaci da ta yanke harkokin sadarwa ba muna ga kuma bai kamata a sa a najeriya saboda mutane ba za su iya gwamnatin tarayya ta haɗa baki da su kuma ta ba su umarni wanda baya kan ka'ida to amma akwai batun sha'anin tsaro idan ka duba ba ai ya wuce komai. sha'anin tsaro a yadda ake magana ba a sha'anin yaƙi muke ciki ba ai ba yaƙi ƙasa take ciki ba an samu ɗan tarzoma ne kawai aka sa doka ta ɓaci doka ta ɓaci da ake sawa kowane ɓangare na duniya bai kai ga a yanke harkokin sadarwa gaba ɗaya ba da kamar an yanke na kwana biyu ko uku wannan yayi amma tun daga sha hudu ga mayu zuwa yanzu ana cikin bunci eh, ai dole mu zo kotu